wannan shine majalisi na hudu kuma shine na ƙarshe insha Allah muna maganan cewa wasu daga cikin sahabbai sun aure matan da yake zaurawa ne wanda han muka ce duk auren da annabi saboda maslaha na na Aisha ce kada ya aura budurwa duka ƴan mata ba ƴan mata ya aure su ba zaurawa ne Hafsa haka wace ce haka duka zaurawa ya aure su haka annabi ya auren saboda maslaha to haka sahabbai suka yi koyi da su mu yanzu nan mun ce sai na abakar ya auri asma'u bintu umaysin ko asma'u bintu umaysin din nan mijinta na farko shine jafar yayin sai na ali annabi ya tura shi yakin mu'tad an kashe shi a can sai sai na abakar ya aure ta walamma tuwfiya abubakar radiyallahu anhu lokacin da sai na abakar ya rasu tazawwajaha ali bin abi talib sai kanin shi kuma sayyidina ali ya sake aurenta ku duba ku gani kuma fa kanin fa tsakanin Jafar da sayyidina ali akwai tazara sosai fa amma saboda ya rufe asirin matar da sai na abakar ya aure ta bayan mijinta na farko ya rasu sannan ta bar duniya shi kuma ya sake aurenta sannan جاء في سير أعلام a alamin nubala ya zo cikin siyar a alamin na a mujalladi na uku shafi na 132 qala da shabi al-imam ash-sha'bi yake cewa tazawwaja ali asma bint umays sayyidina ali ya aure asma bint umays matar yayan shi jafa sannan sai da wani kuma ya aure ta kafin shi fatafakara ibnaha to daga nan kowa yana kokarin ya nuna matsayin da yake da su ‘ya'yanta. Muhammad bin Jafar akwai Muhammad dan Jafar sannan wa Muhammad bin Abubakar tana da Muhammad Muhammad din dan Jafar daya daya dan Sayyidina Abubakar to kowa yana so ya nuna darajar da mahaifinsa yake da shi fa qala kullum minhuma sai kowanne daga ciki yace abi khairun min abika babana yafi babanka fa qala ali sai ali yake cewa ya asma ikdi bainahuma ki hukunci tsakaninsu faƙalis sai take cewa mara aiki shabban ban taɓa ganin matashi ba kana kairin min ja'far wanda yake shine mafi alheri akan ja'far sannan wala ka halan ban taɓa ganin mutum kuma dattija ba khairin min abubakar wanda yake shine mafi alheri akan sayyidina abubakar faƙala ali sai sayyidina ali ya ce mata mata tarakti lana shi a ayan da ba bar komai ma walau gaira, haza, hadha lamaqattuki da kin faɗi wata magana wacce ba wannan ba da ba zan ji daɗi ba tun daga alaƙarsa da sayyidina abubakar babban abokin annabi ne ga alaƙarsa da jafar yayin sa kana yin kuskure ta faɗi maganar da bai dace ba akan ɗaya daga cikinsu matsala ne da shi yasa kun ga wannan yake nuna cewa mace ce da Allah ya ba ta fasaha wajen magana ta san mai take amma yanzu wasu daga cikin matan wata in ta zo tana magana za ka rantse da Allah a garin kaba-kaba aka haife ta saboda duk abin da ka ga dama fitowa zai a bakinta Allah ya kiyaye faƙalar sai ta ce wallahi inna salafatan lalle wa'annan guda uku an ta'akhasuhum la khiyar kai kuma kai ne mafi ainihin wato a daukan mafi abin da yafi zama ƙasa cikin abin da kai kuma ka zaba sana abu na biyu ta'ahudul yatimi bil umuril ma'anawiyya wal madiyya kula da maraya da abin da yake al'amura ne maddi al-maddi, shi ne a ba shi abinci a ɗinka masa kaya ma'anawiya kuma koya masa addini ya shiga ciki walƙiyama shi shi'unihi da tsayuwa akan sha'aninsa wa in lam yatazawwaj tsummahu to ko da ba za ka iya auren mamansa ba to a yi ƙoƙari in ta ɓangaren namiji ne yaron a kula da shi kar a bari ya lalace روى النسائي وغيره عن عبد الله بن جعفر الإمام النسائي يرويته daga shi abdullahi ɗinnan ɗan imam jafar yayin sai ali na'ali annan nabi amhala ala jafarin talatar annabi wata rana ya yi jinkiri kwana uku bai je wajen iyalan jafar ba ya duba su Anya yi a tiyon daga baya sai je faƙala da ya je sai ce lata buku a ba adal yau daga yau ka ku ƙare wa ɗan uwana kuka bayan wannan sun maƙara ito ni bibni ahi bibni ahi sai ya ce a zo min da 'ya'yan ɗan uwana fa ji abina ya ce sai aka zo da mu ka an na farakon. kai ka ce mu kamar irin ƙananan 'ya'yan tsuntsaye wanda aka jiƙa su da ruwa suna cikin damuwa na rashin mahaifinsu ya ce fa amara annabi ya umarni bi halƙe ru'usina ya ce farko tukunna a kai mu wajen mai aski ya mana aski sun makala sannan sai ya ce amma muhammadin amma shi muhammad fashabihu amina abu talib ya yi kama da amin mu abu talib wa amma abdullahi amma shi abdullahi fashabihu khalqi wa kulki da ɗabi'arsa da tawa sun yi daidai sun ma'aka ya daya sannan annabi ya kama hannuna sun maƙala sannan sai ce allahun makuluf ja'afar fi ahalihi Allah ka wa Jafar cikin iyalansa da ya bari wa barik li Abdullahi fi safaqati yaminihi Allah kai albarka ga Abdullahi akan abin da yake harkar siye da siyarwa na kasuwancinsa Allahumma kuluf Jafaran fi ahlihi wa barik li Abdullahi fi safaqati yaminihi Allahumma kuluf Jafaran fi ahlihi wa barik li Abdullahi fi safaqati yaminihi Kunga wannan annabi ya je yana duba 'ya'yan a lokacin da mahaifinsu ya bar duniya daga nan annabi ya ce ai ba ku da damuwa don mahaifinku ya bar duniya daga yau duk abin da ya shafi nauyinku yana kaina ya dawo kaina wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku Shi ne nafa ƙasa alal ya yatim ciyarwa akan maraya ɗin madiyan a ɗauki dukkan abin da yake harka na rayuwa a sashi makaranta a yi masa kada falaƙar ja alhassu ala zalika fi mawatsi na ajida faɗaitarwa ya zo akan wannan a cikin alƙur'ani gurare da yawa ƙalallahu ta'ala Allah ya ce laisal birra ba aikin ɗa'a ga Allah ba ne kaɗai an tuwallo wuju hakun ibalil mashiriki wal magribi mu taru mu ce ibadar da za mu yi shine idan yana da alaƙa da kallon alƙibla gabas domin wasu yanzu fa sun ɗauka sallah shine aikin ɗa'a ga Allah na ƙarshe in dai kana yin sallah to kenan duk ragowar al'amura ma ka watsar da su Allah ya ce ina kar ɗauka cewa daga kun yi sallah mutum ya kalli alƙibla ya bauta ma Allah shi ne ƙarshen aikin ɗa'a ga Allah ba shi kaɗai ba ne sai ya ce walakin nalbirra aikin ɗa'a ga Allah na farko shi ne man amana billahi wanda ya imani da Allah sannan waliyomil akhir ya imani da cewa rana ta ƙarshe tana nan za ta zo kin zauna da ke da wata kina rikici kan kishi kishi yayi tsanani har ya hasta kuka sauka daga aka saki Allah to ranar alkiyama tana nan zuwa wannan matsala a koran da za ta zo ƙarshe rikici ne tsakanin wane da wane wane ya cinye mu wane fili a koran da za ta zo ƙarshe ka ce akan mulki wane yana nema wane bai samu ba ana rigima a koran da za ta zo ƙarshe sannan wal mala'ikati da imani da mala'iku wal kitab sannan akwai imani da littattafan Allah wal nabiyina sannan akwai annabawa sannan wa atal mala mutum ya ɗauki kuɗinsa ya bayar ala hubbihi kana son kuɗin. wa za ka ba Allah sai ce zaul qurba 'yan uwanka na kusa wal tama akwai marayu wal masakin akwai miskinai wabin stabil da mutumin da yake matafi yana cikin dalilan da ya sa ko ga ƙwar'ani din da ya raba kuɗi sai ya ce a ba matafi saboda tafiya wani nau'i ne na azaba kamar yadda annabi ya faɗa sannan duk rufin asirinka da arzikinka kana iya samun kanka a matsala a tafiya yanzu kana buƙatar sai an taimake ka kafin ka fita daga matsalar da kake ciki sannan yake sa'ilina da mutumin da zai zo ya tambaya to tambayar nan iri biyu ce akwai waɗanda sun mayar da roƙo ya zama sana'a akwai a cikin maza akwai a cikin mata wata za ta tashi tun daga nan za ta tafi wata unguwa mai nisa kuma a kan abin da yake ƙasƙantacce ma wulaƙantacce a daidai lokacin da mijinta bai gajiya ba wajen ɗaukan nauyinta na rayuwa gwargwado nawa ne daga cikin mata aurensu ya mutu namiji ya bar matarsa a gida yana ɗaukan nauyinta sai a shi labari a ce an gama tashi wajen raba wani abu a can waje kaza ya ce a'a ba matarsa ba aka gani an dai ga wata mai kama da ita ya ce a ce wallahi matarka aka gani a gurin in je da ya gama tashi ne wani daga nan zai ce to kenan kawai ta ƙara gaba kawai kar ta koma mai gida ya sha faruwa da haka za ku ga cewa ita matsala ta roƙo kana yin ta ne kaɗai idan buƙata ta taso kina da abin yi kina da rufin asiri jarrabawa ta faɗa miki kina neman ki samu mafita daga jarrabawa ko an yi gobara ko wani dalili ko kaza ko kaza to ba laifi bane idan kika zo kika ce a taimake ki musamman wanda suka san ki to a lokacin kuma wajibi ne ga waɗanda suka san kin shiga matsala su taimaka miki a nan ne annabi ya ce duk mutumin da ya tambaye ku ya ce don Allah ku bani to in kun san ya shiga cikin matsalar da yana buƙatar a taimake shi ko kuma ku duba girman Allah ku bashi. shi shi yasa Allah ya ce taqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke tambayar junan ku da shi akan abu amma wanda suka mayar da shi roƙo to zuciyarsa ta mutu to Allah ya kiyaye annabi ya ce duk wanda ko shi ya tashi gobe alkiyama babu nama a fuskarsa duk wanda ya mayar da roƙo ya zama sana'a wallahi gobe alkiyama annabi ya ce da nam zai tashi kwarangwal babu nama a fuskarsa da haka alkiyama duk wanda kika ganshi ba nama a fuskarsa mace ko namiji da mutumin da ya mayar da roƙo ya zama masa sana'a ne saboda a cikin harkar maula da sunan Kobara, ko da wani suna ne za ku ga akwai abubuwa na farko akwai sammako idan mutum ana samun shi karfe goma zai fita sai kin kaba kin tsare tun karfe tara na biyu akwai karya duk wanda ya mayar da roƙo sana'a ba za ka taɓa haɗa shi da karya raba shi da karya ba a wajen karyar dan buƙatar sa biya yana iya rantsewa da Allah kuma sannan na uku akwai haƙuri da wulaƙanci duk mutumin da ya mayar da roƙo ya zama sana'a to wulaƙanci kan sai dai haƙuri da shi to shi ne ya ce wasa'ili da wanda za su yi tambaya wafin riƙabi sannan da ‘yan tabayi wa ƙamar salata da tsayar da sallah wa atar zakata da ba da zakka walmufu na bi ahadihim idan ahadu da wa'inda idan sun yi alƙawari suke cikawa wasabiri na fil a iwar zarra'i wahinal ba'as da wa'inda suke yin haƙuri lokacin tsanani na talauci da lokacin tsanani na rashin lafiya da kuma lokacin tsanani na yaƙi da Allah ya gama sai ce ula'ikan ladina sadaku to wa'annan su ne suke da gaskiya a cikin imanin su wa ula'ika humul muttaqun wa'annan su ne suke da tsoron Allah wannan ita ce hanya ta uku na hudu azziwaju bil yatimati as-saliha lizziwaji yana cikin hanyar taimaka wa marayu idan yarinya babanta irasu ibarta ta taso tana mareniya ta sai wani ya taimaka ya aure ta don ya kula da maraicinta yana ciki waƙar dalla ala jawazi zalika adillatun minha dalilai sun yi nuni kan haka wata yarinya ce mareniya ce ya mutu babanta ya mutu ta taso to cikin hanyar da za a yi wajen taimaka ma hanyar marayu a aure ta don a kula da maraicin ta kar a batta ta wulaƙanta. Allah ya ce wa yastafsuna na kafin nisa suna neman fatawarka dangane da hukuncin mata sai Allah ya ce kun yuftikum fihinna Allah ne zai bada fatawa akan su wama yutla alaikum fil kitabi da abin da ake karanta muku a cikin alƙur'ani fi ya saman nisa'i a cikin marayu mata allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna inda ainihin wato ba za ku iya ba su abin da aka wajabta ba wajen watar gabuna an tanki hunna wanda sun ta magana magana ce ta larabci in mun ɗauke zai bata mana lokaci wajen watar gabuna an tanki hunna an tanki hunna mazdar ne mu mu'awwali wanda za a ƙaddara shin an ne kofi domin fi'ilin ragiba idan ya zo da an kyama idan kuma ya zo da fi shi ne san abu ta wajen watar gabuna fi fi nikahihin ne ko watar gabuna an nikahihin ne wanda kuke kwaɗayin ku aure su ko wanda kuke kyamar ku aure su malaman larufi sun ta saɓani kan wannan wanne ne ake nufi daga ciki wanda wasu suka ce ya danganta akwai wanda za ka ga mace ya ce ta taso yana son ya aure ta wani kuma ta taso bai su ya aure ta wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yake cewa wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama idan kun dai tsoron ba za ku yin adalci ba dangane da marayu kun ga nan ba wai ana nufin yan ƙananan yara a'a yan mata ne da suka taso suka isa aure amma duk da haka Allah ya ci gaba da kiran su marayu sai ya ce fankihu ma qabalakum ku aure abin da ya muku dadi minan nisa'i na matan masana wa sulasa wa ruba ko dai biyu ko uku ko hudu fa in allah ta adilu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahidatan to ku aure daya aw ma malakat aymanukum ko abin da damar ku ta mallaka su ne bayi Allah ya ce zalika adana Allah ta'ulu wannan shine abin da yafi dacewa ba za ku yi zalunci ba an urwa qala yace altu aisha an qaulillahi ta'ala na tambayi na na Aisha A kan faɗin Allah wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama fa qalat na Aisha take cewa yabna ukti ya kai ɗan yar uwata Aliyati al yatimatu wannan ana maganan mareniya ce Ta kone fi hijir waliya wacce za ta zamanto ƙarƙashin kulawar waliyinta mijinki ne aka bar masa wata yarinya amana mareniya wacce yake babu nasabar da za ta iya hana aure tsakanin shi da ita bayu shirikuha fi maliha ya yi musharaka da ita wajen dukiyarta ma'ana an bar kuɗi akwai kuɗinta a hannun shi sannan wayo ujibuhu maluha wa jamaluha gashi yarinyar ta taso ta girma ya kalle ta kuma ya gaza ta kyakkyawa ce sannan kuma ga kudin shi da ta a hannun shi yaya za a yi fayiridu an yi ta haɗire da an yi kusita fi ta daƙiha to yanzu a lokacin sai ya so ya aure ta ba tare da ya yi adalci wajen ba ta salakin da ya dace da ita ma fayyutsiha misali yi gairu to a lokacin ana buƙatar ne idan zai aure ta ya ba da sadakin da in wani ne zai aure ta haka zai bayar fayyautsiya ha misla ma yautsiya ha gairu ha fanuhu an kayi na illa an yi kusi tsofi na to sai Allah ya hana ya ce ba za su aure su ba sai dai in za su yi adalci wajen auren nasu amma yanzu ke Allah ya kiyaye da wata yarinya za ta taso ƙarƙashin kulawar mijinki mareniya ce lokaci ya yi ya ga cewa to bari a aure yarinyar nan ya taimake ta ya rufa mata asiri duk duniya sai an jikin yada cewa mijinki ashe ba su taɓa sanin maciyin amana ba ne sai yanzu ashe dama ana zaune gidan nan zaman munafunci ake ba ki sani ba ba haka ba ne haka ne wa ya bulugu a ala sunnatihin fi sadaki sannan su kai ainihin wato mafi ololuwar wato a sunna su wajen abin da ya shafi sadaki wa an abi huraira qala yake cewa manzon Allah ya ce tusta'mar al yatimatu yarinya mareniya ana neman umarnin tafi nafsiha wajen aurar da ita fa in ta in tayi shiru fa huwa iznuha to shine izinin amma wannan malamai sun ce dole sai an yi la'akari da al'adar mutane a lokacin su ƙasashen larabawa idan aka kira yarinya aka zaunar da ita aka ce kina son wani in aka ta yi shiru to alama ne tana san shi in ba ta so za ta yi magana ba ta san shi amma munin haka ne don an kira yarinya an zaunar da ta an tambaye ta an ce kina san wane ce shiru alama ne tana san shi ba shi ba ne so sai an yi la'akari da al'adar mutane kuma an gane to fa'iza sakatat fa'in sakatat in ta yi shiru ba huwa ha? to ne izinin ta yadda wanda ake magana a kansa tana so wa in abaɗin kotaki kotaki? fala jawaza alaiha to bai halatta ba a ɗauke ta a aurar da ita ga wani wanda ba ta so wannan yana ciki sai sannan abu na biyar ina yace ce umar ya bihi ita kanta uwar yaron ana buƙatar ta tsayawa wajen kulawa da yaron wal qiyamu ala ta'dibihi wal ihsan ilayhi da tsayuwa wajen yi wa yaron ladabi da tarbiyya da kyautatawa zuwa gare shi ba in ka ara da zalika ma jiha. idan aka samu cin karo kina so za ki aure yanzu an mutu an baki da 'ya'ya marayu ne kina so za ki aure sannan kuma mijin da za ki aura ba zai riƙe miki 'ya'yan ba yaya za a yanzu sun ci karo to shi ne malam yake cewa ziwa da to a lokacin da mace ya kamata ta yi ta haƙuri ta bar auren da ajiyar mi saboda ‘ya'yanta marayu katta ba su tozarta amma kun ga da yawa daga cikinku suna wannan kurakuran sai ke haifi ‘ya'ya bakwai shida biyar babansu ya rasu sai kuma ba wanda zai riƙe miki yaran sai ki watsar da yaran a wani guri sai ke tafi ki je ki yi wa ki wani auren can inda kika je kin samu wasu yaran sai ki rike su shi kuma wanda zaki aura bai yadda ma ya rike miki yayan da kika ainihin wato haifa ummu wato salma lokacin da mijinta ya rasu a wajen yaƙi da annabi ya ji labari sai ya aika hafiz ibn abi a ya ce yana son ta zai aure ta sai ta ce a turo a faɗawa annabi tana da matsala guda biyu na farko ta ce ita mace ce da take da kishi matsananci sannan abu na biyu tana da 'ya'ya annabi ya ce hatsib ya je ya faɗa mata ya ce na farko ka ce mata kishin da take da shi matsananci zan roƙi Allah ya tafiyan mata da shi saboda wallahi ku dinga sa ido akan ƴaƴanku in suna tasowa duk yarinyar da take da kishi matsananci wala ba za ta iya zama aure ba so shi kishi in yi tsanani yadda kuka san yanzu gishiri ne a abinci da kuma mota in za a yi tafiya yanzu in za a tafi kano daga ɗari da ashirin sai a tafi lafiya lau in aka dawo ƙasa ya zama talatin ashirin ake tafiya to za a yi awa goma sha wani abu kafin aje kano idan mace ta zama ta yi ƙasa da yawa matsala ne don takan koma kaman da yusiya ba ta da kishi ba ta masan ciwon kanta ba idan kuma kishin ya yawa ya wuce ɗari da ashirin ya tafi hamsin ya kai ɗari da saba'in aka ƙura maneji ya kai ɗari biyu da ko a kan titi hukuman kiyaye hatsari ta ga wani ya danno da mota ya kai ɗari biyu wallahi ba wanda zai tsaye kan titi kuwa kauce masa zai to akwai waɗanda kishin su fa ya kai ya ƙura maneji wallahi ya kai ɗari biyu sannan kamar gishiri ne abinci za ku ga in yi ƙasa babu matsala in kuma yanzu wata aka yi rashin sa'a cikin ramadanan nan ta gama abinci ta je ta kamfato gishiri ta sa ya zarce ai kuna kallon yadda abinci dukkansa bai ciwa haƙura ake da shi ba ka ba ne? to akwai lokacin da mace dukkanta ko tana da kirki ko tana da imani idan ta sa makanta kishi matsananci haƙura ake da ita musamman yanzu da ake yayin babu ya kada an ce wata ta zabba wani wata ta kai wani lahira ƙunga da mutum ya ga take-taken a mace za ta ƙarasa da shi lahira a fara marar kamar na biyu kuma ka dole haƙura to wannan yana ciki to kunga kishi matsananci ɗaya ke da to shi ne malam yake cewa gashinan lamba ta biyu al'aslu annal mar'atal muslima asali mace musulma idan mata zaujuha idan mijinta ya mutu au kutila ko aka kashe shi lamta tazawwaj ba za ta aure a yadayyu aitamaha wanda ta san zai tozarta 'ya'yanta marayu akwai wani abu da mata suke yi mutum ne tun kafin ya aure ki kina ganin alama ya nuna cewa ɗan da kika haifa bai ɗaunar ɗan sannan kuma haka za ki yi mai haka za ki rufe ido ki yi mai ta aure shi kuskure ne ko auren mutum kika yi kina da ‘ya'ya kika gane cewa bai ƙaunar ‘ya'yan kika haƙura da auren shi ne zaman lafiya tunda ke in kika auro mutum kika zo daga ran da ya gane cewa ba shi a ƙaunar ‘ya'yan shi da wuya a zauna lafiya to shi ne yake cewa bal la taqbalu zawjan ba za ta karbi wani namiji ba illa man yaqumu bi abna'iha sai wanda zai tsaye da kulawa da 'ya'yanta ka abihim kamar babansu au afdal ko ya zamanto ya fi babansu kulawa da yaran sannan wala ta'damu al-umma minhum walillahi alhamdu kuma irin waɗannan al'umma ba ta rasa su ana samun mutanen kirkin na ku kuma ku tsoron Allah ya zamanta kuna da halacci wa ziwajur almira mimma yuhsinu ila abna'iha min suratul kafala ko mimman yuhsinu ila auren mace bazawara da take da 'ya'ya da mijinta ya rasu da mutumin da zai kyauta ya rike 'ya'yan wannan yana cikin wani bangare ne na kulawa da marayu sai yace ce walil fa'idati yunzaru za a duba alfaslu almuta'allaq bi hadhihi almas'ala min kitabina alkhulafatur radiya fi ahkamil wasiya ya rubuta littafi akan wannan sai ya ce wa ƙadaru ya bi isnadin da'if an ruwato da isnadi wanda bai inganta ba an auku bin malikin al'ashi'i ƙala yake ta ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa mar'atun a ni da wata mata wato safaha'ul khaddaini ka hataini yawmal qiyama wacce take da ainihin wato a safaha'ul khaddaini idan an ce wacce take da ainihin wato ƙiba a kumatunta wa awu a yazid ai ibn zubairi zubairin bilwusta wa sababa sai ya nuna ɗan yatsa haka ma'ana ni da mace wata mata ce wacce take da ainihin wato kumatu wacce kumatunta yake abin nan ne annabi ya kisa ni da ita a aljanna shi ne yake nuna ya ce. Imar Atun ita ce matar da amanat min zauziha. ta yi imani daga mijinta za tu mansabin ma'abucin matsayi wa jamalin da kyau habasat nafsaha al'ala wato ya ha hatta banu au matu bayan da mijinta ya rasu sai ta tsare kanta har sai da 'ya'yanta marayu suka girma ko ainihin wato hatta banu au matu har sai da ainihin wato suka girma ko suka mutu yara to hadisin bai inganta ba tun da bai inganta ba ba za a gina hukunci a kansa ba amma dai abin da aka faɗa baya haka abin yake tun daga mace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi hakan a aikace annabi ya aiko mata da kanshi yace yana santa tace ita tana da yara sannan tana da tsananin kishi annabi yace zan miki addu'a kishin Allah ya tafiyar da shi sannan yace 'ya'yanta kuma zan rike miki haka akai shine condition din na auren haka wanda ya zo zai aure ki kina da 'ya'ya kuma marayu ne to ke faɗa mai za ka aure ni eh to ina da yara in za ka iya riƙe yaran zan aure ka in ba za ka iya ba ka haƙura wannan shi ne khatimatu cikawa Allah ka sa mu cika da imani nas'alullahu husnal khatima malam yace la shakka babu kokonto annal mujahid fi jimnanillahi wa riayati duk mutumin da ya tsayi yana kokarin addinin Allah sai ya daga to yana karkashin kulawa ta Allah da amincin Allah wa kanafihi wa inayatihi da kariyan Allah da kulawa ta Allah ɗin in ashafa hamidi in ka ta gaba da rayuwa madalla wa in mata fa shahidun in an kashe ka akan addinin Allah to Allah zai karɓe ka a matsayin shahidi la Kalibul kalibul a'da di yadda maƙiya suka taron dangi a kanka, wannan ba zai cutar da kai ma wala qiyanatul asdiƙa ko haincin waɗanda suke abokane ne yamdi wa hadihi wato mutum zai ainihin wato ci gaba da tafiya shi ainihin wato shi kaɗai sai ce liya alaman nasu annal haƙa manhajuna wa annama yadda islamu abu tsala fa'in baƙaina hakamnal kauna a jima'uhu fa'in ƙatalna tarakna fiye a shibala ya ce liya alaman nasu don mutane su sani annal haƙa lalle gaskiya manhajuna ita ce hanyarmu wa annama yalidul islama ko yalidul islamu abdala musulunci yana haifar gwarazan mutane ne fa in in mun ci gaba da wanzuwa a duniya hakamnal kauna ajma'uhu da izinin Allah wannan duniyar mu za mu dawo muna control ɗinta wa in qatalna in ko mun mutu ko in qutilna tarakna fi ashbala za mu bar wasu 'ya'ya da za su taso kamar 'ya'yan zakuna sai ce ula'ikal ashbalu ta wayancin ƴaƴan da za a kamanta su da kamar ƴaƴan zaki alladhina yanshi'una fi kafalati aba'i shuhada wanda suke tasowa ƙarƙashin kulawar iyayen da suka mutu saboda addinin Allah ya daga aw ikhwanihim ko ƴan uwansu aw aqaribihim ko makusantansu aw rufaqa'ihim ko ainihin wato abokanansu yurbuna wanda za a yi tarbiyyar su ala ta'atillahi al-ma'bud akan da'ar Allah wanda ake bautawa wa yajizuna za a shirya su li fatahil amsari wa kasril hudud a buɗe birane da karya duk wata wani haddi da ya saba ma dokar Allah yace nas'alullah an an yaltufa bi ibadihi muna roƙon Allah ya tausaya bayan sa wa an yujanniban wa an yujannibahum su ya nisan da su mummunan abu warazaya da musibu wa yabudahum wa da anhum ash-shurura wal balaya Allah ka nisantar da mu sharri da musibu amin wa da awana alhamdulillahi rabbil alamin mun tsaya iya ƙarshen littafi kenan ina mai tambayar akwai ba muna da lokaci ba zo karanta ya mako ku da wata lasifi kan ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ba ta yi ko? Eh, tambaya ta farko. ba ta yi muna tambaya ta farko ta ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani Allah kuma ya albarkaci muryar malam tambayar ta shine malam na taɓa yin mafarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin karatun suratul kausar a aji sai manzon Allah ya shigo fuskarsa ɗauke da murmushi yana kallon sai kuma ya juya ya koma menene kun annan ta ce ta taba mafarki ta ga annabi Muhammad tana karanta suratul kausar a aji da ya shigo ya gansa sai ya murmushi ina ganin da kina bibiyar karatu cikan ma idan mutum ya mafarkin ya ga annabi yana da fuskoki sun kusan kai ashirin wani lokaci za ki yi mafarkin kin ga annabi amma gargaɗi da kashedi da jan kunne yake miki cewa ki ta ka tsantsan wajen kada ki sakaci wajen sakin addinin musulunci yana iya faruwa sannan abu na biyu yana da kyau littafin shama'ilul muhammadiyya shi yasa al-imamu tirmizi da ya gama sai ya ɗauki hadisin mafarkin ganin annabi sai ya kai shi ƙarshe don me duk duniya a bincike ya nuna ba a taɓa samun wani mutum ba da aka bibiyi rayuwarsa ta cikin gida da waje wanda hatta shiga bayi da matansa iwanka sai an ruwato ga yadda ake sai manzan Allah shi kaɗai ne mutumin da kafin ya bar duniya hatta furfurar da ke kansa sai da aka yi ƙoƙarin kiyaye ƙwaya na wuce ana saɓani tsakanin malamai daga guda goma sha takwas zuwa ashirin wajen bibiyar rayuwarsa sau rayuwar annabi yadda aka tsara ta tana nan a littattafai yanayin kamanninsa Daka yana da kyau uwa ta yi ƙoƙari ta koma a cikin littattafan da suke da alaƙa da sanin ɗabi'un annabi ta karanta ya siffar annabi yake. Domin shaiɗan yana iya zuwa ya ce maka shi annabi ne ba wai a mafarki ma a zahiri, amma abin da ba zai iya ba ɗaukar siffar annabin ya sa kansa shi ne ba zai iya ba. Wannan ya fa faru, za ku gaba kwa ganin yanzu yana faruwa da ‘yan ɗariƙu kowace yarinya. sai ta miƙe ba wai a mafarki ba za ta ce annabi ya zo gidansu sun zauna kan gado ɗaya akwai wacce za ta ce wai annabi ya ma rungume ta ta ce tun da take a duniya ba ta taɓa wallahi malam haka suke faɗa haka suke faɗa to ba kuma ba wai wani abu bai zuwa musu bane yana zuwa da gaske wani abin na zuwa musu amma wallahi aljanu ne ke zuwa ba annabi bane yanzu wannan mawaƙin da ya mutu kuke ta yawo da waƙoƙin shi ana ji fadar begi yanzu fadar bege kafin ya rasu waƙarsa ta labbaika rasulullahi ya faɗa ya ce shi babu wani abu da ya sha wahala a duniya a kansa kamar shehu ibrahim shi duk nan rayuwarsa ta ƙare ta waƙarsa ta labbaika rasulullahi da yi cewa yawa idan kana sauraron waƙar duk inda kake kana kunna ta yace shi da ya fara sauraron waƙar yana kunna ta zai ji shigowar manzan Allah gashi nan yana zuwa haka yake faɗa so haka annabi ya zama abin wasa a gurinsu kowane yaro ya minke sai ce annabi ya zo gurin shi annabi ya yi kaza annabi ya kawo mai kaza haka ake yi da haka irin wannan yana da kyau a koma a karanta ɗabi'un annabin da siffarsa a sani in mutum ya ga wani abu sai dinga auna ba, sanin cewa annabin ya gani ko ba shi ya gani ba amma mutum ya tabbata ya mafarkin ya ga annabi to ɗaya daga ciki shine bishara ce ta alheri duniya da lahira yar uwa da ce wannan mafarkin ta yi ƙoƙari wajen gyara alaƙarta da Allah har bar duniya kar bari alaƙarta da Allah ya lalace Assalamu alaikum malam menene hukuncin amfani da gonar marayu ba tare da biyan shi gonar maraya ba tare da biyan shi eh, kuɗin goron guri ne ko ko kuma ba shi galla ba gona ce ta marayu ake amfani da ita ya tare ya hukuncin yin amfani da gonar ba tare da akwai wani haƙƙi da ya kamata a biya ba kuma sai a biya inda kin ji karatu abin da ya kamata ki biya na haƙƙi irin yadda ake biyan kowa shi ma sai ki koma ki biya abin da zaki kenan ko mutum ya koma ya biya shi ne amfanin jin karatu a yi assalamu alaikum malam da Allah ina tambaya ne akan mutumin da zaka da zaka bashi dukiyar maraya ya ajiye ko marayan ya bashi dukiyarsa ya ajiye sai ya cinye ka bashi shawara ya biya marayan sai ya ce a zai roƙe shi zai yafe mai don shi marayan ba zai iya karɓa haƙƙinsa ko tambayarsa ba wanda ya ci dukiyar maraya ta irin wannan ya ci wuta balbal wallahi kuma wallahi sai ya biya a lahira gara kawai kawacin yanzu in yana da yadda zai ya nema ya biya annabi ya ce wa sahabbai kun san waye al suka ce wanda ba shi da kuɗi annabi ya ce a mutumin da zai je wa Allah alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka amma matsalar shine ya ci dukiyar wannan ya ci kaza na wannan ya ci kaza na wannan sai a zo a ɗauko aikin nashi mai kyau yana kallo ana ɗiba a biya wannan wannan ma a bashi wannan a bashi sai aikin ya ƙare kab yanzu ba abin da zai biya mutane kuma ga wasu na jira sai ya ce to yanzu abin da za a yi su mutanen nan bari a ragu wani abu na zunubinsu wannan a ragu wannan a ragu sai a lafta mai sai a tura shi wuta shi ne mafulis haka annabi ya faɗa kuma kun ga akuya mai ƙaho da ta amfani da ƙahonta a nan duniya ta rama sai aka tunkure ta a lahira sai ta an sa wa mara ƙahon ƙaho ta rama tunkurin da aka yi mata kada wata a cikin ku ta kuskura duk dan da Allah ya hada ki alaka da shi dan wani kake kuskura ki cutar da shi zaki gama da duniya lafiya kuma Allah zai mai ayyanki albarka assalamu alaikum malam ina da matsala na jinni domin sun addabe ni sosai malam idan akwai wani addu'a ko kuma magani a yi min na sami waraka don har hana ni sallah da sauran ibadu suke yi wannan tana da matsala na jinnu wai tana neman ya za ta da su wata matsalan da wani bala'in mata ba su suke zuwa su je su janyo ma kansu ba eh mace ce sauraron kaɗe-kaɗe sauraron mai waƙe-waƙe eh duk gidan da dama kina zaune a ciki ya zamanto matattara ne na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe dole ya zama matattara shari ne yana ciki sau da haka shawarar da muke bata a wanda suke da matsala na jinnu barin ba su namban wayan wani su neme shi amma lallai dole ko ana magani wallahi sai an ɗauki matakin kiyayewa sannan za a iya fita daga cikin matsala Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye su sa wannan namban 080 sai a sifili hudu sai biyar bakwai bakwai sai biyu hudu sifili ita ce namban waya wannan mai namban a kira shi eh a maimaita 0 Kilifo 577 240 akwai sintus da dama an mutum yana jinsu matsala ce na jinnu amma ni ba masanin harkar jinnu ba ne shi yasa wannan na ciyaji a same shi ɓangarensa ne a ya ƙware ƙwararre ne assalamu alaikum eh, akwai bayan malam da Allah akwai bayan Allah da suke akwai bayan Allah da suka ce malam ya sa su cikin addu'a domin samun mazaje da mataye na gari to wasu na maganan wai a sasu cikin addu'a don samun maza na gari da mata na gari a daji ya yi ta addu'a Allah ya haɗa mazan kirki da matan kirki matan kirki Allah ka haɗa su da mazan kirki tun da yanzu za a shiga goman ƙarshe kai wai aka yi kuka balla su fi kan nan ba ta yi ta ciki eh? a yi ƙoƙari tun da za a shiga goman ƙarshe a dage da yin addu'a muna roƙon Allah wanda suke neman mazaje Allah ka ba su mazan kirki wanda kuma suke da matsaloli ana samun matsaloli a auren Allah ya kawar da matsalolin Assalamu alaikum malam dan Allah ina da tambaya akan fili ne na magada mata hudu maza shida sai maza biyu suka yi gini a cikin filin to yaya hukuncin wannan ginin da suka yi a cikin a cikin shi shin shine magana fili ne aka rasu aka bari a matsayin na gado maza na da haƙƙi a ciki mata na da haƙƙi sai mazan suka zo suka yi gini a ciki ina matsayin ginin da suka yi ba daidai ba ne kuskure ne za ku ga akwai wata bida'a da ake yi idan mutum babansa ya mutu ana gama jimaman mutuwa na kwanaki to a zo kowa a raba haƙƙin shi a bashi to wani in akwai babba sai ya zo ya kwanta akan kuɗin shi yake tafiyar da komai in wani ya motsa sai a ce bai da imani ai bai ma damu da mutuwar baban ba yaushe baban ya mutu da zai zo ya fara magana kuɗi da haka wani zai bi duk abin da aka bari in na canza takardu ne ya canza takardu ya zo ya kile min ya ce nashi ne wannan zalunci ne ba daidai ba ne a raba a ba matan haƙƙinsu shi ne daidai kada wanda ya gini a gurin in an raba in an ba su haƙƙinsu su mazan idan ba zai ishe su ba ginin yana buƙatar sai sun siye na matan su haɗa su yi gini sai su siyar musu sai su yi gini yanzu haƙƙinsu ne amma su zo su gini haƙƙin wasu su zauna a ciki ba tare da yadda masu haƙƙi ba wannan wani nau'i ne na zalunci assalamu alaikum Dan Allah ina da tambaya kamar kana tare da mijinka sai kuka samu saɓani sai ya aiko da saƙon saki ta waya menene hukuncin wannan sakin shin nasa ko kuma sakin bai yiwu ba idan kuma sakin ya ayu daga ran da saƙon ya shigo za ka fara idda koko mace ce suna zaune tare da mijinta sai aka samu saɓani sai majin ya ce ta tafi gida daga baya sai ya aika mata da saki ta test message so yanzu wannan sakon da ya rubuta ya ce ya sake ta ta sako ko ba ta sako ba shi ne tambayar da take idan mace aka rubuta mata test message cewa an sake ta to ba saurin gaggawa za ta yi ba cewa sakin ya tabbata sai an yi confirming ta yi ba mamaki wani ne ya ɗauki wayan majin ya rubuto mata saki yana faruwa tawi ba mamaki jinnu ne akwai wani mun taɓa tafiya Kano da shi muna tare da shi kuma ikon Allah wayarsa tana gabana haka muna magana sai ga mata shi ta bugo tana kuka Ya ce mata me ya faru ce yanzu kawai tana zaune sai ta ga tis an rubuto mata kuma da nan bashi an ci an sake ta kun ga irin wannan da ta tashi ta tafi gida cewa an sake ta shi kuma yana ba shi yana zaune a gabana muna magana da shi a daidai lokacin test message ya shiga wayanta a daidai lokacin ta kira shi cewa shi wane wane kuma da nan ba shi an sake ta so kun ga irin wannan ba za a yi amma in an ga test ana tsammanin miji ne ya rubuto da namban wani shi cewa ya sake matar shi farko tabbatarwa ake kokarin yi mun ga test message cewa ka sake matar ka, kai ka rubuto kai kai sake. in ya ce eh shi ne to shi kenan yanzu rubutu ya tabbata sannan abin da aka faɗe shi ya faɗa da bakinsa ya ƙara tabbatar da abin da ke rubuce shi kenan maganin idda kuma daga lokacin da aka tabbatar da cewa shi ya sakin daga lokacin cewa za ta fara idda a matsayin wacce aka sake ta Allah ka raba mu da sakin aure Assalamu alaikum malam tambaya ta shine eh ina in na kwanta bacci ina mafarkin tafiya a sama ba a ƙasa ba don Allah malam menene fassarar wannan mafarki kuma ina mafarkin naje Saudiya ina jirgi ko in ganna a cikin Saudiya don Allah malam ne nake neman sani akan haka tsani na ce muku nima ba masanin fassarar mafarki ba ne wai tana mafarkin ta ganta a sama tana yawo sannan tana mafarkin ta tafi saudiya Ni ma yaba mai fassarar mafarki ba ne ko akwai dai mafarkan da gaskiya idan ana yin su matsala ne yawwa duk matar da take yawan ganin tana mafarki ta ganta a daji ko ta ganta a wajen da yake akwai hayaniya ko kiga kina yawan mafarki na namomin da suke da alaka da daji irin su macizai da waye duka wayannan mafarkin mafarki ne wanda yake da alaka cewa akwai matsala a cikin shi an fahimta amma abinda ba irin wannan ba to sai an yi hankali gaskiya assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri tambaya ta ita ce malam dan Allah menene hukuncin mijin da yake yawan zagin matarsa ko fada ko fada ba tare da wani dalili ba kuma wace addu'a mace za ta yi rinka yi idan yazo yana yin fadan ko zagin nata a huta lafiya so tana tambaya hukuncin mijin da yake yawan zagin matarsa dama kowace mace kafin ta aure ya kamata ta san wa za ta aura ne ba haushi dama ya ce duk mutumin da isa rariya da kudinsa ya san idan an zuba mata ruwa ruwan su ya yi mai sai ya ne. da haka a ta yi ƙoƙari ne ta fahimci mijin mai yake kawo musu matsala wajen e zage-zage ta dinga kaucewa kuma wani lokaci da dukan mace da zagin mace wannan yana nuna cewa tun asali mace bata ma san ita wace ce ba bata mutunta kanta ba ta mai da kanta mara mutunci shi yake karewa zuwa ga namiji yana iya ɗaukan hannu ya daki mace abin da ke kawo wannan kenan so tun farko mace ta riga ta mai da kanta za ku ga cewa a ta wanda ake ganin su 'yan iska da gararru idan suka auri matan da suka san abin da suke za ku ga matan ba sa gigin kaiwa zuwa ga resu kuma za ku ga duk rashin mutuncin da za su yi sai dai su a waje ba sa zuwa su yi ma matan so saboda haka yana da kyau mata sai sun kula da abubuwa da dama akan irin waɗannan matsalolin nasu wajen abin da ya shafi kawai addu'a za ki tashi ne ki ta yi Allah ya gyara halinsa yawa in yana da marɗaɗɗen hali don akwai wanda su kuma a ɗabi'arsu ne marɗaɗɗen halin yawwa Allah ya samu dace amin ah, assalamu alaikum malam dan Allah ina son a koya mana addu'ar da ake yi wa mamaci addu'ar da ake wa mamaci a lokacin da aka zo sallar jana'iza ta gawa kowace shine bata tantance ba don mu gane wacce take nufi ina ganin watakila ba ta da alaƙa da hisunan musulmi akwai a ciki da wacce ake yi wa mamacin da wacce ake yi wa mamacin bayan an rufe shi da akwai a ciki da duba za ta gani wannan tana magana ne a kan cewa rubutun da yi amma abin da na fahimta shi ne, tana da yarinya tana aure a wani guri to inda take sai yarinyar ta rasu tana da goyo to bayan inda take akwai haya suke biya kuma lokaci yayi ba a kwashe kayan ba sai suka kwashe kayan ta dawo to shine ta sai da wani abu daga cikin kayan yarinyar tayi tayi can mijinta ya zo bai zo ba to shine take maganar ta sai da wani abu daga cikin kayan amma za ta mai da kudin daga baya matsayin hakan ne wannan babu komai ai lalura ne ai ko wannan ba matsala bane dama ai mun faɗa mun ce yana daga cikin al'aklu bil ma'ruf din shine karanta kuma kamar so kuma idan dama da ita ai mahaifiyarta ce duk da dukiyarta ko da an mutu an ban mata ta ya ce maganan anta wa maluka li abika yana nan idan mutum yana da mahaifi mahaifi sai ici kudin ɗansa shi ma ta hanyar da ya dace da shari'a wannan babu matsala a sai ba komai wannan to shi kenan to sai wannan littafin na ƙarshe a ingantaccen azumi shi Allah zai karba sannan tare da shi akwai addu'ar wato da mace addu'a da mace mai naƙuda za ta yi domin samun sauƙin haihuwa haka kuma a namiji ko mace da ba sa haihuwa akwai nasu addu'o'in a wannan littafin in kina naƙuda malin salisu mai niƙabi ya kawo addu'o'in da zaki dinga yi a ciki don samun sauƙi lokacin haihuwa da kuma in kina buƙatar haihuwan Allah ya tsaye da addu'o'in da za ki sannan ‘yan shi'a dujar suke jira ba mahadi ba akwai a cikin littafin sannan tarihin mai ban mamaki sannan jana'iza da wankan gawa da takaba a karantarwar sunnar manzan Allah yanzu wata ta yi magana akan abin da ya shafi addu'ar da ake yi mamaci to ta nemi wannan littafin duka wannan littafin abin da ke cikinsa shagabaki ɗaya hadda abin da ya shafi akwai bayani bambanci akwai bayanin bambancin shi'a da musulunci sannan ina ganin hatta abin da ya shafi maganan a jinin al'ada ina ganin akwai yayi magana a cikin duka wannan littafin da bai wuce da baki ɗaya ba shafi nawa shafukan ba su da yawa so yana da kyau wannan littafin in an samu wanda suke da ƙoƙarin karatu a cikinku na san zama ɗaya wanda suka saba karanta nobel suna iya karanta wannan littafin su je su dawo su je su dawo kuma zai musu amfani a addininsu da rayuwarsu da haka yana da kyau a nemi littafin a waje an ce naira nawa ne ɗari da hamsin ne an ga to me tambaya ta farko ita ce eh, macen da ta haihu cikin watan ramadan shin ciyarwa za ta ko za ta rama ne sai kuma azumin mai shayarwa wanda yake ba ta wahala da mace mai ciyarwa da mace mai shayarwa ko farfa ba fa a buɗe take ba ba domin an samu wasu ƙananan ustazai sun yi fatawa duk wacce ta zo da ta ce a kara makallawa ina da ciki ina azumi sai ce a ji azumin ciyar kawai ba haka ake yi ba ko duk wacce ta zo ta ce a kare makan lawo a ina da ciki sai ce a ji azumin ciyar ba haka ake yi ba a'a sharaɗin shi ne sai idan ba za a iya ba ita kuma ba za a iya ɗin nan ba ba wai kawai da kin ɗauki azumi zuwa an jima kin ji akwai a to dama azumi bai da wahala ai yana da wahala kuma musamman yanzu yankin sakkwato eh ko da kuke ta ihun azumi a nan kuna ganin akwai wahala wanda ya rayu a nahiya ta sakkwato yanzu shi yake sanin cewa azumi na da wahala ba nan ba sannan yanzu a najeriya azumin awa nawa ake bai wuce awa goma sha uku ba yanzu akwai kasashen da suke azumi awa ishirin akwai masu yi awa sha takwas ko amerika na san yanzu awa sha takwas suke gabaki ɗaya bai wuce awa shida ba a ciki ne za su yi buɗe baki a ciki za su yi sallar tarawi a ciki za su yi tahajjud a ciki za su sake yin sahu gari ya sake wayewa sai a jira wasu kuma kasashen awa ashirin ne ma gabaki daya a awa hudu ne za su yi magariba da isha'i da tarawi da tahajjud da buɗe baki da sahur gari ya sake wayewa eh to kwa hada wanda ke yin awa goma sha uku da wanda ke yin awa ashirin ko sha takwas ai ba za su haɗu ba to dama azumi yana da wahala a sai idan mace in ta ɗauki azumi tana da ciki zuwa an jima kafin ƙarfe sha wani irin yunwa ya taso mata matsanancin yunwa da in ba ta ci abinci ba aka ce azhar tana ɗaya su ma to shi ba za ta yin azumi ba ko tana shayar wanda abin da take shayarwa da zarar sha ɗaya za ta fara jin yunwa ko da azhar za ta in ba ta ci abinci ba za ta ji kamanta su ma saboda shayar wanda take to a lokacin ne matan da suka kai irin wannan matakin da mai shayarwa da wacce take da ciki ajiye ajimin za su babu kuma ramawa a kansu ciyarwa za su amma wacce za ta iya yin azaman kowai don za ta sha wahala wahalar da kuma ba ta kai wannan matakin ba sai ta ajiye azumin wala sai ta rama azumin wannan shi ne shi sa na ce muku ƙananan ustazai ne assalamu alaikum malam mijina ya rasu amma ina ta kaba malam eh, ina da matsananci sha'awa na damuna malam wani eh, addu'a ko shawara za ka ba ke baiwa Allah ce da kike ta kaba ma maimakon ma ki haƙuri ki jira ki kama ta kaban zo da wani karatu eh ke da yanzu da kike ta kaba kowace irin alaƙa ko wata mu'amala lalurar da bai zama ba dole ko ta fita ba ba yadda ki ba eh saboda haka ya kamata dai yar uwa ta ma wannan abin tunani mijinta ya rasu ta da Allah ya ce ta zauna ta yi. ta shurin wa ashara wata hudu da kwana goma jarrabawa ne gare ta ta yi haƙuri ta bari tukunna sai bayan a tunda yanzu tana cikin takaba kowace irin alaƙa ta a neme ta da aure darir ko in darar haram ne Allah bai yarda da shi ba to saboda haka wannan babin ta rufe shi fitina kawai za ta bude makanta shine shawarar da muke ba ta gaskiya shikenan ko to kowa da bukatar sa ta alheri Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka raba mu da shi wanda muke so na alheri ko yana nesa Allah ka kawo mana shi kusa wanda suke bukatar mazaje na kirki za su yi aure Allah ka ba su kowa da abin da ya dame shi Allah ka warware masa matsalarsa Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya wayannan fitintino da rigingimu da suke faruwa Allah ka nuna musu ƙarshen Allah ka nuna mana ƙarshen su wanda suka wa hanya a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wanda suke kan hanya kuma Allah ka tabbatar da su kan hanya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين